a najeriya gwamnatin kasar ta fara ɗauka matakan rage cunkoso a gidajen kaso na kasar inda kuma shugaba muhammadu buhari ya bukaci gwamnonin jihohi su ma su bi sawunsa inda tuni aka saki ɗaruruwan 'yan kursuna a kokarin da gwamnatin ke yi na duba waɗanda su suka daɗe ba a musu shari'a ba ko kuma suka yi zaman kason da ya isa a ce hukuncin da aka yi musu a akan laifinsu ya wadatar duka dai a kokarin da gwamnatin ke yi na tabbatar da cewa cutar nan ta coronavirus ba ta bi ta gidajen kaso na najeriya wurin aikata ta'annaki ga rayuwar al'ummar ba ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tare tarayyar najeriya abubakar malami ya mun karin haske dangane da nasarorin da aka samu da kuma irin dokokin da shugaba muhammadu buhari ya rataba hannu a kai domin tabbatar da doka ta ba da karfin da za a rage cunkoso a gidajen kasu na najeriya wanda a tarihi ba a taɓa samun irinsa ba inda yake cewa. Na farko dai kamar yadda ka sani shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauki matakai daban-daban ingantacci na ganin da cewa an yi maganin cunkoson. Daga matakan da aka ɗauka akwai dokar da ke da nasaba da gidajen kaso. Ita kanta wannan doka an yi mata kwaskwarima na ganin da cewa matsaloli waɗanda suka kasance suna jayo yawaitar kange mutane a gidan kaso ba a kan ka'ida ba a yi maganin su. a can dori kamin yanzu hukumomin gidan kaso ba su da dama ta kin karɓar mutum idan an kawo shi amma wannan doka da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya samu hannu ta ba da damar cewa idan an samu cinkoso a gidan kurkuku to babu dole ga hukumar gidan kaso ta karbi mutum idan an kawo shi wato idan an kawo ta domin kange mutum dubu ɗaya aka kawo mutum na dubu ɗaya da ɗaya tana da ikon cewa ba mu da wurin ajiye shi sai a yi masa wani tanadi na daban kwanan nan kana ji jihohi daban-daban suna sakin mutane ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ko ɗiye. An kuma ɗauki matakai da dama bayan waɗannan na ganin da cewa ainihin waɗanda ke tsaure a gidan kaso ba tare da an bi bahasin shari'ar su ba. Wato awaiting trials waɗanda fiye da kashi hamsin cikin ɗari na mazauna kurkuku ire-iren waɗannan mutanen ne an samu fahimta da ma'aikatar shari'a na gani da cewa an ɗauki matakai na gaugawa domin bin bahasin shari'o'insu a jihohi na najeriya daban-daban mata masu juna biyu ko kuma ainihin masu shayarwa waɗanda ke gidan kaso waɗanda laifukan ake zargin sun aikata ba masu muni ba ne an ɗauki mataki sakin su waɗanda suka wuce shekaru sittin na haihuwa kuma aka samu tabbacin cewa sun nuna nadama da kyawawan halaye an zo da tsare-tsare na sakin su waɗanda suka zauna gidan kaso fiye da kashi biyu bisa uku na adadin da aka yanke musu su ma an kawo tunani na ainihin dibawa waɗanda kawai ba su fa'idantu da abin da ya danganci wannan tsari ba su ne kamar da ake zargi da aikata laifuka irin na ta'addanci da fashi da makami da ire-iren munanan laihuhuka waɗanda dai ake ganin da cewa ba daidai ba ne su fa'idatu da wannan tsari. To yanzu za mu iya sanin kiyasin yawan 'yan hursuna da suka ci moriyar wannan wato gara basar da aka yi na rangwame na sallamosu da kuma kiraye-kirayen da muke ji ana yi cewa duk wanda dan uwansa ya shekara biyar ko shekara uku zuwa biyar yana fuskantar shari'a amma kuma ba a gama shari'a ba an ba da wata namba cewa ya buga waya ya bada bayani domin shi ma a sako shi haka gaskiya take gaskiya al'amari ba haka al'amari yake ba amma gaskiya al'amari ne na farko dai su hukumomin kurkuku a bisa ka'idodi waɗanda aka sharɗanta suna da bayanai waɗanda ke da nasaba da wannan tsari saboda haka haƙƙe ne kan cokan na hukumomin da ke da nasaba da kurkuku ta fuskar adadi kuma kamin shigowar wannan annoba an samu nasara ta sallaman mutane wajen dubu uku da ɗari takwas da wani abu yanzu da wannan annoba ta shigo kuma shugaban kasa ya umarni na cewa a faɗaɗa jinƙai zuwa ga gidajen kurkuku ana ci gaba da haɗa man. ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar najeriya kenan abokan malami a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya